cikin motar wannan dan birnin yanzu tana ina suna ina suna can kofar gidansu zo mu je da kai gane idan ka haka yarinyan nan na baka ita halak malak domin mu anan ba wani amfani za ta yi mana ka tafi da ita birni to wai idan ta je birnin aiki za a samo mata ko shi aurenta zai yi to wa ya sani ma ki tuna duk abin da kika yi na alheri ne fa za fa ki gani a ƙwarya cin tuwanki ai wannan da ita da uwarta aikashin tsiya ne da su shikenan na fuskanci inda kika dosa ce ta aiko mu da sako jinka. Dakata, bana buƙatar ku rike sakonku, bana buƙatar komai da gareta. In je daga Zulaiha ne bana buƙatar wani sako. Abinda ku banni kawai da damuwa ma da take damuna, ku kyale ni. Haba ilu, dan aiki fa baya laifi. Ya kamata ka tsaya ka ji abin da ta turo mu da shi kafin ka yanke mata hukunci. Yanke hukunci ne yaushe kuma? Yanzu ko a tunaninku Zulaiha ta min adalci kenan? Ta ɗauki kafa ta tafi ta banni bayan dakon soyayyarta da na daɗe ina yi a zuciyata. ta yaya zan ji daɗi haba ilo bai kamata ka faɗi haka ba wato na fahimta kuna goyon bayan ta ba ai mace ce yar uwarku yanzu ku a tunaninku abinda Zulaiha ta yi min adalci saboda wato yanzu ta samu ɗan birni wanda ya fi ni dan haka ta tafi birni ta bar ni sai kuke tunanin Zulaiha za ta je birni ta dawo kuma ta dawo gare ni ilo ba haka bane har Zulaiha ta tafi ta tafi da tunaninka cikin zuciyarta da ka saya ka saurari sakon da ta aiko mu da shi da ba za ka furta irin wa'annan kalmomin ba kin ga ba na san ba na bukata wani jin sako ba na bukata ba na bukata ku tafi ku bani guri ku tafi ku bani guri ba na bukata ku kyale ni da abin da yake damuna ku rabu da ni abin da yake damuna kawai ma ya ishe amma ilo ke kin ga dakata ki bari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 to ni ma fa kin sa ina zargin kaina akan renan da aka bani na riƙon ne Allah akan abubuwan nan da kike yi mata da a ɓoye kike yi amma yanzu ne ma ake fito a zahiri ki duba fa kiga irin ɗaukaka da Allah ba yarinyar nan amma ke kuta-kuta kin nuna kiyayyaki akan abun a fili ba boye ba habajin mai me haka wallahi mala abin da kake bin ya ishe ni a cikin gidan nan ashe wallahi na fahimta na fahimta duk iskancin da yarinyar da take min a cikin gidan nan wallahi malam kai kake sa ta da daurin ka take min wannan iskancin duk abin da take min rashin mutunci kala kala saboda ni ta gani ba uwarta bace ba ka nuna mata ni ni ba ni na haife ta ba ni ba uwarta bace ba shi ya sanya duk wani wulakanci take min a cikin gidan nan me zafi haka wace irin biyayya kike so yarinyar nan ta yi wace irin biyayya uwa take bukata yarta ta mata wanda yarinyar nan ba ta miki ba a baya har kawo yanzu sannan kuma laifin rashin haihuwa da ke dora mata ki fa gane ba laifin ta bane ita haihuwa daga Ubangiji ne, rashin ta ma daga Ubangiji ne, da Allah ya yi iko ya ga dama, da yanzu kin haifi yarinya tamkar ita kamar ita ko kuma yaro kamar ita. Habacin mai. Eh, haka za ka faɗa ai, haka za ka faɗa, kuma abin da za ka gaya min kenan, hamma da gori ma abin da za ka gaya min, hamma gori za ka yi min wato saboda ni Allah bai ba da haihuwa ba. Gyara kayan ka ne wanda bai zama sauke mu raba ba, ni ban ce miki ba. Saboda ka ga Jimmai, haba Jimmai, Jimmai. zo mana cin mai ikon Allah bari in ƙara samu ki daka akwai wani ɓoyayyen sirri da ya daɗe a zuciyata na daɗe ina da kwansa nake ganin yanzu lokaci ya yi da zan amayar da shi shi yasa na ce to bari na gaya miki mu ga ta ya za mu ɓullo wannan al'amarin wani abu ne haka duk ya sauya kamanninki a lokaci guda ke kin san da cewa na daɗe ina son ilo amma saboda na yanda na ga hankalinsa ya karkata akan zulaihat ya sa na haƙura kuma ke da kanki kin san da cewar irin halin matsin da Zulaiha take fuskanta a cikin su shine dalilin da yasa na haƙura domin ita ma ta ji daɗin rayuwarta tunda yanzu dai kin ga Zulaiha ta tafi birni shi kuma da kansa Iliya ce babu ruwansa da ita kin ga yanzu nake ganin dama ce ta zo min da zan bayyanar mai da soyayya ta tun kafin wasu 'yan matan su fara kai wa farmaki Kar ki damu kawata, ke makin san duk faɗin garin nan ilo ba shi da abokin da ya wuce jibo. Zan yi amfani da shi wajen isar da sakon kuma insha Allahu wannan karon zaki sauke soyayyar da kika daɗe kina da kunta. Yanzu Jauru kina da yakinin cewar Ili zai karɓi soyayya ta? In Allah yadda zai karɓa. Domin shi ma na san yanzu mafita yake nema. gani na tsaya eh ba ka cika da gida ba da ganin na layin Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka dai. Barka da. Ina gajiya. Alhamdulillah. alhamdulillah lafiya? Mun gode Allah. Lauranka dai ga ga kan da aka. Nan kala nawa ne? Hijabi ne guda biyu da riga guda ɗaya. To amma ya kuma ni da nace ai da yawa. kuma zan kamun kai haka ranka da uzuri za a yi mana wallahi abubuwan ne da yawa ranka da don ogan ma kunyar ka ce ta sama ya sama ba zai iya zuwa tankare ka da kansa ba a yi mana haƙuri a bamu lokaci in Allah ya yau da yamman nan ko zuwa gobe da safen Allah ya yadda za a samu sauran to ana da ina wannan za su yi mata fito Ina wuni? Ina gajiya. Ga kayanki. Yadda dai a waya aka bamu amma in Allah yadda ina da yakinin za su yi insha Allah. Za su yi in Allah yadda. Kuma in ma ba su yi ba tunda da yamma ko gobe da safe za a wannan sai a sai ka gaya mun sai a dado sai a gyara. Na ce ta fito ne saboda ka ganta ko da an samu matsala a waɗannan to sai zamanto a na bayan ka gaya masa da Allah duka ragowar a yi mata yadda za su yi mata daidai. In Allah yadda. In Allah yadda. shiga ciki to ba damuwa. Ba gaishe shi. To zai jan Allah ya da ranka da zai sannu na gajiya na wuni lafiya lau in same ku lafiya na gajiya yan mata to fa waya aka yi ne tun da ka tafi shiru na neme ka a waya na neme ka a waya na kasa samun eh da yake ina ga akwai hanyar da na bi ba network shi sa da kike ta kira na a waya biki same ni ba hankali na ya ki kwanciya da naji karan mota bigirin in leko sai in ga ba kai bane kuma yanzu na lekowa ban ji karan mota ba kuma sai na ganka ai na kabar motar ne eh na bar motar a waje ne saboda na sauri shi sa na ce bar kawai na fara shigowa in yaso daga bisani sai na fita ikon Allah ita kuma wannan a ina ka samu mota wannan sunan sunanta Zulaiha na tafi kayan mu da suka zo to da yake a store din mu na bayan gari aka ajiye su to na tafi laluban kayan na gama komai na dawo sai mota ta ta zafi to na dan tsaya haka motar ta huce na dan kara ruwa a radiator to kawai sai ita sai ga ta kamun tallan nono to Allah cikin sa a dan maganganun da muka da ita lokacin cinikin sai na fahimci cewa tana da damuwa kuma tana da buƙatar agaji so hakan ya sanya sai na bi ta na shiga gida inda take kenan da na shiga ƙauyen ƙauyen da mahaifin yake zuwa ne inda aminansa malam maude yake marigayi saboda haka yanzu dai wannan marainiya ce ba uwa ba uba to don haka sai nake ganin akwai buƙatar a kawo ta nan ta ɗanɗani yanci ita ma dai ta ɗan samu abin da ya kamata ta samu hakan ne sanya na tauda da ita Allah sarki Allah sarki sannu yarinya to kuma dai menene wannan ya tabbatar da cewa lalle ka riƙe amana su irin ta mahaifinka saboda alhaji a rayuwarsa haka ike mutum ne karimi duk inda kyautatawa take yana nan wajen wato tsakanin abokanan mu'amalarsa da wani wanda duk yake da buƙatar tallafi yana ƙoƙarin ya ga ya taimake shi wannan abin mai kyau ne Allah ya ma albarka Allah ya ji kan baba kuma ubangiji Allah isa ƙarshen wahalar ta kenan domin haka rayuwa take ta maraice matsalar rayuwa irin ta ma ta karkara mm. akwai matsala hakan da kai yayi kyau Allah ya taya mu ni zan koma ofis din in ya so duka abin da yake akwai gata nan laifin da na kawo ta to shikenan Allah ya kiyaye Allah ya tsare ga wanda ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi amanar so ah, amanar so ai wannan daidai ke nan wallahi dama haka ake so ka dau caji ka ji dam alaji hayya hayya hayya hayya eh maza yani yani ai ji cikin wallahi ba da ya ga gama murarewa ba to mi kwalla ya ne ni man dan eh Allah ku ga jangwala ya ah. ai ka dau caji yana da dadi ya ka ji kanit baba wani ya magana tafiya taka ne ah, tafiya tana nan ai dole mu bar garin nan dole mu je mu sake mu ɗaye kowa ya ji daɗi alaji ɗanka na kawo ta fa gana masu ya dawo fa wani bus kenan to kana da wani boss ne da ya wuce yayanka alhaji ali kai wani da allah gayan da baya gari duk da ma dai dan renin hankali ne in zai tafi ni a matsayina da dan uwansa baya sanar da ni kawai sai dai waye garin ga ya feci haka zalika in zai dawo ma sai dai kawai ga mutum ya dawo to kai baba ina gan shi kuma ka san shi ne ba ka ji ka da Allah mutumin da yake fitacce babu wanda bai san shi ba a cikin garin nan wai kai ba da gaske kake ne na taɓa zuwa da maganar wasa ne ido da ido na gansa da shi da wasu rayu a bakin kamfanin ku suna magana kai oh my god oh my god wannan zai rusa mana lissafi wallahi saboda ka san shi fa wannan fa wannan wannan fa dan sa ido ne duk abin da nake sa dan sa ido ne na bin kwakwafi eh, ni kuma ni ba karamin yaro ba na san hankalin kaina da hankali na a dinga bi wallahi yana shiga mun hanci da kudin gaskiya an taka mun biki wallahi haba haba to kaga baba kawai ka fato shi mana kuma haka ne ba kai virus baka da hankali kana magana ya fato shi to in ya fato shi ta yaya zamu da ranka samu kuɗin da muke hawa network din nan stress da muke saka kai an yaka kanka kai da Allah wari da Allah wannan fa san ba fa magana bace kaga zaidu da Allah wannan magana da yake ma kadda ka ma biye ta kawai ka rabu da shi ai ba wannan magana yanzu ku ne kuke gani me abin yi zaidu abun da nake so da kai ka kwantar da hankalinka mu dai fatan mu Allah ya sa mu kai gaci ni kun san ma me tunani na kwakwalwa ta tana kawo ta kun sani ko wallahi ni tunanin da nake kawai so nake yanzu in tada tarzoma tada bala'i a raba mana gado a bani kasuna mu zo mu ebi mata a alaji mu ji daɗi kowa ya shana ko ya kuka kuma fa kaga haka ne fa kun ga shi kenan hankali kwanci tunda kowa ana mishi kallon mutumin kirki ni kuma ana gani na shashasha dan tasha wai ina shashaye kaji wai cajin da muke wai shine wai shashaye wai kai Allah haka za baba kawai ka share shi mu tattara kawai mu garin nan an ga shi kenan kai ma ka samu relief ko ba kawai ka gani amma kuma akwai wani hanzari ba gudu ba matsala ɗaya ce mun ga mafiyar mu wallahi tana ganin bana nan a gidan na hankalin ta tashi yake ni kuma duk abin da nake dole na mata biyayya bana son matsala a rayuwa ko ba haka ba abin da zan yi yanzu ni warewa zan an koma gida in so kuma haɗu da ku virus ba ni leta nan ina tafi ina dukan abata kun ga wayannan daga ku sai su abokan hira ta kenan an tafi ina busa 'yan abata Ah, ah, ah. to ku guna nan kenan normal ne okay ni na ware sai kun sai mun jami kenan ba ala dan Alex yana ba da ba abincin ciki mana da daga ji na zaki dakata saki jikin ki nan gidanku ne yawwa yawwa Bi a hankali. gaba da cin abincinki idan kuma ba kya son galo maki ne in tashi in koma ciki ina tsayi zaman ki kawai yawwa kina ji ko ki saki jikin ki. nan kamar gidanku ne saboda lokacin da alhaji yana raye yana yawan bani labarin mahaifinki cewa tare suka taso a ƙauye tun suna yara tare suka ci gaba da tafiyar da al'amuransu na rayuwa har lokacin da Allah ya sa shi alhaji ya bar ƙauye Allah ya dawo da shi birni shi kuma mahaifin ke ci gaba da zamansa a ƙauye fatanmu dai Allah ya ji kansu ya rahama musu amin ya magana karatu da fatan dai ana karatu domin na san lokacin da alhaji yake nan duk galibin 'yan ƙauyen nan suna yin makaranta saboda makarantar ma shi alhajin shi ya gina ya gina ta mm, haka ne ajiya na yi karatu tun daga firamare har zuwa secondary sai dai ban samu na ƙarasa ajin ƙarshe a secondary ba tun da mahaifina ya rasu komai na rayuwa na ya canja. Allah sarki. To ai dama shi maraici haka yake. Amma ba komai. Shi yi naki da ya ɗauko ki ya kawo ki nan ba mamaki yana son ya saki ci gaba da karatu ne dalilin haka ya dawo da ke birni. Sai dai Hajiya ba mu yi magana makaranta da shi ba. Kun ga kuwa ba zai tunanin ina bukatan ci gaba da karatu ba. In dai kawai ya ce mu dawo ne ni kaina ban san me zan yi ba. Ba komai. ke dai ki gama cin abincin idan ya zo ya zauna za mu ci gaba da tattauna al'amuran da shi kin ji ko kuma kina ji na eh. ka ki ƙara kirana da hajiya ki rika kirana da umma kamar yadda kowa yake kirana a gidan nan don ke ma kin zama yata ko to hajiya ha kika kuma faɗe ina ƙuri umma to shikenan Allah da ya tabbata mana da alkhairi thầy Thầy ơi kia nào domin samun ƙwarin gwiwan koyon kyawawan halaye daga gare ka ka cire wasu wasi a ranka duk abin da ka ga yi daga gare ka na koya wato duk abin da kake kana tunanin ban sani ba ido kawai na zuba maka nake danna zuciyata saboda kaka je ka jefa min hawan jini wani kawai ni ne kawai sarkin laifi a gidan nan shikenan abin da ne da ma wanda ban yi ba gaba ɗaya kawai sai a ɗauka azam kada ka kuskura ka ce za ka yi mata abin da za ka zuba mana da kima da mutuncin gidan nan ka ji na gaya maka